da waɗannan mashirikai da waninsu suke faɗa. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم يا كومو مني idan ba ku taimaki manzon Allah ba, kuka amsa kiransa zuwa ga jihadi akan tafarkin Allah ba, to haƙiƙa Allah ya taimake shi ba tare da kuna tare da shi ba, yayin da mashirkai suka fitar da shi da abubakar ba wani na uku a tare da su, yayin da suka kasance a cikin kogon da ake kira gari saurin saboda ɓoyewa kafiran da suke neman su, a lokacin da manzon Allah yake cewa abokinsa abubakar Siddiq lokacin da ya ji tsoron kada mashirkai su da suke manzon Allah ya ce da shi, kada kai bakin ciki, hakika Allah yana tare da mu. da ƙarfafawarsa da nasararsa sai Allah ya saukar da natsuwa a zuciyar manzon Allah ya saukar masa da rundunar da ba kwa ganin su su ne mala'iku suna ƙarfafa shi ya sanya kalmar mushrikai a ƙasa kalmar Allah a sama ya ɗaukaka musulunci Allah mabawayi ne a zatinsa da ƙarfinsa da mulkinsa babu wanda yake rinjayarsa mai hikima ne a cikin